واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع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 yan uwa musulmi iyaye maza da mata samari ko kuma masu shekarun samari su ma mazansu da matansu ina sake muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin bayani da ya gabata a darussanmu da suka gabata mun yi bayani akan abubuwan da saurayi ainihin wato ya kamata ya yi su domin za su amfani shi in yayi riko da wani abubuwa ya ambaci abubuwa da yawa wanda ya kamata mutane su lura da wannan yau in allah yadda za mu bayani akan bukatuwar al'ummanmu ga samari babu shakka kamar yadda gabata a darussa samari wato wani yanki ne na al'umma mai muhimmanci wanda addinin musulunci bai wasa da shi ba in haka ne domin a samu istiqarar a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali addinin musulunci nuna mana lalle ne ku koyi karatu domin ba wani zaman lafiya ba wani kwanciyar hankali ba wata fahimta da za ta faru ga mutane da suke basa karatu domin shi karatu gishiri ne wato na kyautata rayuwar ɗan adam don haka ne allah farkon ayan da ya sauka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ikra ka yi karatu a yau al'ummanmu ta musulunci a duk inda ka ta za ka gani muna baya wajen karatu ya kamata al'umma su himma wajen ɗaukaka sha'anin karatun samarinmu al'umma tana buƙatar samari domin su ne za su riƙe wato legacy wasici na ciyar da abu gaba don haka ne ya zama wajibi ya zama lalle mu nemi karatu allah ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamo mutanen allah ku zamo masu yin abu gini akan ya allah yake so a yi saboda abin da kasance kuna karantawa da littafi da da kuke kuke koyarwa kaga anan ba karatu ba ya za a koyar da shi sannan shi karatun nan dangi-dangi ne nau'i-nau'i ne kowanne kuma rayuwar ɗan adam tana bukatarsa don haka ne allah maɗaukakin sarki ma zai saukar da annabi adam zai tabbatar da shi khalifa ya gaya wa mala'iku cewa zan saukar da ɗan adam zama khalifata kan ƙasa ya kawo sharuɗa wa allama adam a kullaha ilimi da haka dai al'umma tana buƙatar ilimi tana buƙatar samari masu ilimi a yau idan ka duba shari'a ko segment ko kuma jama'a ta samarinmu za a gani yau idan an zauna wayek mutum da ke ci zan zauna ne mutum da ke ci ya zama lalle ya zama dole ya zama wajibi akan ainihin wato duk wanda wajibin koyarwa yana kansa tabbata samarin suna samun karatu mai kyau yayin da aka bar samari ba karatu su za zama 'yan daru za su zama 'yan hayaniya za su zama 'yan kwaya za su zama 'yan komai ma na sharri don na hankali kamar yadda nan muhammad salama ainihin wato ya ji hankalinmu yace ce talabar ilmi faridatu ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi kowane muslim ala kulli muslim din zakaran kana zalika muslimu a zakaran kana am unsa namiji ne ko mace ne dole ne ya yi ilimi ilimin da yana da amfani na farko ilimin addini wanda shi zamu sai da zamu tawa Allah madaukakin sarki sai na biyu ilimi wanda yake zai amfana da rayuwarmu ba daidai ba ne duk mu taru a guri daya kowa ya karanta nau'i daya a'a mu rabu domin al'umma tana bukatar mu yanzu aka je ka samu asibiti misali asibitin wato abin da shafi cutar mata sai ka samu likitan ba musulmi ba ne gashi kun kawo matanku kuma gashi zai iya ce maka fita ma daga dakin shi kaɗai ki so ya ganta duk suna iya faɗin wannan to kaga ne zan misali idan kai matsayinka na saurayi ka yi himma ka koyi karatu musamman eh, eh, eh, matashiya mace ta yi koyi karatu ta karanta likitanci sha'anin da ya fi mata kaga shi kenan an samu sutura inda za a samu likitoci mazanmu da matanmu mun yi karatu daban-daban mu ta zama ba za ta walakanta ba to amma a yau ba haka ba ne muna da gaggawa kowa yana son maza maza maza maza gaggawa ta yi yawa ba mu da haƙuri ba mu da ainihin wato juriya to dole ba mu da haƙuri ba ba mu jure ba to muna da matsala ya zama wajibin samari yayin da muka yi bayani a wancan darussan mu na ka tsara wa kanka plan to ya kamata ka tsara kanka in ma kai baka iya ba to da wane da wane da wance da wance za su iya karanta kaza mu ɗauki nauyinsu su a gani a unguwa ana gani za a sami yaran ga sanar da baiwa sai a kokari a hala su wato a taimake su a yi musu orientation da za su iya ba abin da mutum za ka kasa sai ne ba zan iya wani sai ne ba koya maka shi ba na haka ne ya zama lalle ya zama wajibi al'umma ta tsaya ta lura da wayannan samari domin su ne su su rike abin da abubuwa na ci gaban al'ummar duk wanda ka gan shi yanzu to na saurayi ne in uba ne na saurayi ne malami ne na saurayi ne in shugaba ne na saurayi ne duk wanda ka ganshi a rayuwa yau to da shi ma ya bi wannan rayuwar ta samartaka haka ne ya zama lalle ku samari ku zama kuna da hop ba samari wanda ainihin wato mai son daɗi ya yawa a shababin na'im irin komai baya son wahala wanke hannunsa ma wahala ne in ya ci abinci ma farantin ma ya ɗauka ya kai inda za a wanke ma wahala ne kullum bacci ba shi muke nufi ba muna nufin samari da suka san wahala suna dukan wahala domin ta zama sauki ga wanda zai biyo baya samari wanda suke za su masu himma wajen mai da wahala daɗi wajen mai da daɗi daɗi again haka ne ya zama lalle samari su zama a haka wajen yin haka kuma dole ne ya zama cewa an samu ainihin wato wasatiyya wajen abin da muke yi kar ka wuce iyaka wajen takura kanka ka kuma ka zauna baya har kullum magana mu tana kan wato moderatism moderation ya zama cewa muna tsayawa tsaka-tsaki kar ka wuce iyaka kar kuma tsaya baya da haka ne allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nas a gani mun saka ku zama wato al'umma tsaka-tsaki don ku zama shi daga mutane haka ne yan uwa daga hankalinmu shakka babu ya zama lalle ya zama wajibi ya zama cewa samari sun yi himma sun yi kokari wajen mai tabbatar da wani abu musamman abin nan bayani na waye kaɗin nan karatu kowa suka ji ya fi abu mai sauki psychology eh you know history abubuwa ga sanan ka koyi mathematics bayan ka karanta addini ka koyi physics ka koyi biology ka koyi ka je kai medicine ka je kai pharmacy ka je kai engineering wanda ga kai musulmi za ka je ka tabbatar da musulunci a duk inda kake domin kai ambassador da musulunci amma shi wacce ya karanta islamic studies wacce ta karanta islamic studies wancan duk mun haɗa islamic studies saboda ya fi sauƙi wai ko kuma islamic studies din ma sai me rauni ake ɗauka a kai sai mutum ya gama gararan bansa ya rasa mai zai ce to a mu je karanta islamic studies saboda shi ne rudu ba duba ne islamic ya kamata sai mai basira mai kwakwalwa sosai zai karanta shi amma sai aka zo aka bari aka zama da wani abin ya zama a rusa shi sai mutum ya gama islamic studies ya fito maka bai iya karanta fatiha ba ya karanta islamic studies bai iya karatun qur'ani ba bai san hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ya kamata anan samari su tashi dan gyara wannan abubuwa da ake yi wa addinin musulunci da ake ainihin wato rusa shi ana kamar shi shirme ne saboda haka ne ya zama lalle ya zama wajibi a al'umma su himma wajen fidda samari daga wannan kangi da suka shiga na damuwa kangi na talaucin ilimi kangi na talaucin orientation kangi na talaucin masu fuskantarwa ya kamata al'umma su lura da wannan da wannan ce za mu ci gaba da wannan lura ce za a daina mana gori cewa mun zama masu mun zama kaska biya ba tura mai jini da wannan ne take kiran hankalin iyaye da shugabanni da don allah su cire mana kitse daga wuta a gyaggyara a ƙara himma wajen kyautata ainihin karatun yara fiye da yadda yake yanzu kuma hakan ba za ta faru ba sai zama cewa da uwa da uba da yanayin dukkan shugabannin suka shafi shugabannin karatu sun tashi a kai tsaye cewa yes muna son mu su gyara karatun su ya gyaru sai mun cire kuma wancan magana na kokarin eh, eh, laziness da kuma ainihin wato a neman bulis sai yaro ya zo maka karatu a ita karatu a ita karatu baya muraja'a sai satin karshe ya dauko ya hada na ya hada hada can kuma ya rinka neman expo wai da haka ne zai ci jarabawa wannan ba daidai ba ne wani ba daidai ba ne da haka saurayi da kake wannan ba za ka zama kuduwa ba ba za ka zama ainihin wato abin koyi ba ga al'umma da suke sauraron alkhairi mai yawa daga wajenka a yadda kake kuma taimakon kanka ka zama kamar yadda na faɗa ka zama akwai wasatsiya cikin lamarinka babu ainihin wato babu babu matsawa kai ba kuma koma baya sannan duk al'ummar da take so ta gina al'ummar ta ta hanya ta kwarai ya kamata a koya mutane kuma samari a koya musu tsayawa wajen abu daya banda kai iyaka tsanantawa kenan ka koyi hadisi ɗaya yau ka koyi hadisi ɗaya gobe ka haɗa yanzu hadisai to ka karka ganin ka ranka duk duniyar babu mai ilimi kuma sai kai ka sani cewa wa faqa kulli dhi ilmin alim sannan har kullum iliminmu ya rinka karantar da mu nutsuwa da daidaituwa da ainihin wato tsayawa wajen abin da ya kamata mu tsaya kan ya zama na wuce iyaka idan ka karanta hadisi kana so ka sace a rayuwa ka nemi ya malamai suke bayanin wannan hadisin idan ka karanta aya kana so ka tsabbaka ta a rayuwa ga ya malamai suke bayanin wannan haka rinka fahimta kawai kana ji a yana iya larabci bari da yi a'a ya malamai suke bayani ya annabi muhammad sallama ya bayanin wannan bayanai wannan hadisai da wannan ayoyi da wannan hadisai ta nan ne za a gane cewa yes kana kan dire kuma ka kan wanda shi ne za mu yanki magana tsanantawa wajen addini da wuce iyaka annabi kuma ya ce wasaddidu wa qaribu sannan shi ce shahada dinin ahadu ila galaba ku rinka daidaitawa ku rinka kamantawa ba mutum da zai tsananta addini illa face ainihin wato addini ya ci nasara a kansa addinin musulunci ba addini ne na tsanani ba dalili ba addini ne na sauƙi kuma ji ala alaikum fi dini min haraj Allah haka yi Allah ya faɗa Allah bai saka muku abin da zai saka muku damuwa a addinin ku ba na haka ya kamata lalle lalle lalle lalle samari su san wannan san cewa har kullum la ifrata wala tafrit kar ka wuce iyaka kar kuma ka zama kasalalle yanzu cewa har kullum kana zama akwai wasatiyya cikin lamarinka akwai daidaito yadda ba za ka wuce iyakar da ake fatan ka abin nan ba da haka ne wajen haka in kai fushi da mutum za ka yi fushi gwargwadon gwargwado kamar yadda ya gabata a ah, habib ka hau ma sa iya kuna bagayi ka yawan ma wa bagayi bagayi ka hau ma sa iya kuna <coughs> ka yawan ma <coughs> ka so wanda kake son sa yayin da ba za ka kai ƙarshe ba ka ƙi wanda kake ƙinsa yayin da ba za ka ƙarshe wajen wannan ba domin da ya zama cewa wanda kake son sa ka ƙi shi yau sai a ji kunya wanda kake ƙinsa kuma ka so ce sai a ƙi sa tafi zo zaman lokaci insha Allah zamu je mu huta kaɗan bayan wata za mu dawo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتلى